Al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya na da nasihohi da ya kamata su yi koyi da su na nuna wa juna kauna da kuma gafartawa ganin irin rikicin Boko Haram da ya addabi yankin wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dama da ya raba wasu mata da mazajensu ya kuma mai da dubban yara marayu. In ji rabiran Fada Louis Ngare. A cikin bisharar Luka shi ubangijin mu Yesu Almasihu ya ce Ruhun Allah na tare da shi ya zabe shi ya aike shi domin ya kawo shelar bishara ga matalauta. To ashe mu ya kamata minista mu kawo wannan shela bishara ga matalauta domin su ne mafi yawa a cikin wannan duniya musamman a arewa maso gabas na wannan kasa da ke fama da fadace-fadace da tashin hankali akwai mutane da yawa waɗanda an na gidajensu akwai mutane da yawa da suka yan uwansu suka rasa rayukansu akwai yara da yawa waɗanda sun zama marayu suna nan da yawa a jibge a nan st teresa's cathedral muna da su waɗanda sun kai kusan dubu ɗaya ubangijinmu isa almasihu ya mana ishara cewa ya kamata mu zama masu kauna kamar yadda ya kauna wannan shine babban sako ko kuma kalubale na wannan biki kenan cewa mu mika kaunar ubangiji mu isa almasihu ga sauran jama'a wadda suke zama cikin fama da kunci mabiya addinin krista duk faɗin duniya za su kammala bikin faska na bana ranar litinin domin tunawa da lokacin da yesu almasihu ya yi nasara ga mutuwa ta hanyar tashin sa daga kabari alama da ke nuna kammaluwar anabcin haihuwarsa da cikar ceto ga dukkan duniya. Sanusi Adamu, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.